mam digi ba koru soro nege alara tumni nele ala ge nje kunda neje laile si par kede bad mbamba mbalje gmanje tobi e si kede par mbamba kar gnai tobi e si kede par mbamba gel ko je tobi kede gi le ala unda darag nangne ala le tunje singamong talia kara singamong e toto loga ala pana majikare lokar to da lokare ila ku jijiya da to ya to ala oro kam lokar ga eh, lundul bodin da e pana to maji ala ba lokare le gundo logu to pinda e bare lundul to ala ar ndo ga eh, lundul to kane ga to bai ar ne kar ga ne bar ta na to ala wanda dara ga nan ga babu kadi ga gota ga e palea ala pata ne ta piaje le ayi wunda ne ne je karakara lai e wunda manje e wunda mbalje e wunda ndagloje to e wunda kar wunda dan darage mba karan dogo do nangne iba ba baren dole na ige kerme je le e wunda de mba kardin dogo lundulgu to bai ala wunda yelje ge ding bagdeta den lai ne ala nja wunda de ala njawun da hanji dau me babu kadgilim me man jigilim to to bai ala unda mangje unda koruje unda tobanje gidau me ndog e unda daje go wala gida kulje to ala o ne je laigi yin unda dele da to majidu to bai ala pana asin rado jare to tana su ci to go be ba ala unda ne do ala unda do are to togo yewunda ne daje ge kanjije ge kagjel ala din na nangba wunda dudu ye to kama la um dogunda are tel to dogu si kamba yewunda dogumba kare urdo daje lai loga ala wunda dogunda pana to majigumba kar do si ge karel ne nara njela siya to tana siya gumba kare ye ar tobiigel lal kunu robit logo dole tobi togo benda ala wa chenra kare ra dene are ya uchar ya gamba kare to dene lia ala wanda dene dinga mbaka de to tanasya ta kanji le ne gne dinga le de au nande karaba ga kala das gam pasha targa kunda dan kam de to bai das gam mbir ne ga me yandik ala le ya to ala ga karaba ga togro ya ba ja kwa mi chigi karaba to dogu bo to nje singamon gu doje lai da kwa me de ya to dogu bo gu urudo neje lai gu doje da bulde ala le to dogu bo gu urudo nje mal jelum nje mbe jelum gu mag jelum to e to ala gu jage kila ku jaglum gu ja kwa me siglum to oje talum man do shi tago do ala gwe e pasi sigi ta garo me maktub gilya e patanele arilum armalum bognito Allara dara yelera nangne yelera nelenga bo Allara dara yelera nangne yelera nelenga bo nekara nekarga nangne ya to to ga to ne me jagalule leva nekarga nangne ya to to ga to ne me jagalule ane je zolere unzarya nele

de kundagarle munarnele ye pana kewa ne. गगनाने तो तो ये तो तो गतोन में जग निकरवाने गगनाने ये तो तो गतोन में जग तुझे लय तुझे लय तो में जे जग दे पाना ये तो तो गतोन तुझे लय तो में जे जग दे पाना ये तो तो गतोन गगनाने ये तो तो गोने में ag negrwa negregenane ya to to ge to ne me jag ne aba ga ba je do re ya hukam to no de se ye pana re de rom ge ga ba ga ba je do re ya hukam to no de ye pana re de rom ge negrwa negregenane ya to to ge to ne me jag ne negrwa negregenane ya to to ge tone me jagalo jeso la to ka mama renda kai kai ye to ka kai musliya la jeso to ka mama renda kai kai ye to ka kai musliya karwane kar ne, ya to to ga tone me jagalo le karwane kar ne, ya to to ga tone me Bafene bafene jeto are kodo se jeto je. Kende tame bafene bafene jeto ngana are kodo se jeto je. Kende ne karwa ne kargana ne ya to to ge to ne me jagalo ne karwa ne kargana le ya to to me yato sarbubune duwane dogo jesu dudike dile yato sarbune be duwane karganande yato togo tone me jaga ba shi ma fataga kadirin ya do kaya do negi raba andine donangni ri dogi do tale togo adam denele ada to evto logo ala wunda dingam dene are to tana shale to dojigi maj den ra kaya elim den girnege majel elim to ala ra londogu maji gi kandi kagje ta lo kanege pulpul da yin wunda dene gi kanege ala are man teme ndogu nelia saga do kamne jigi nda donanele kinja gi kandi ne jinya ala wala adam pana karje laige min dogne le asoya ni yingi karaga ar danale asol kande kargu waji dogirne gi majigne gi majel gi min dogne le iya kusal bole yi sonda ya to ne karaga ala waga adam ala adam ev dish mbare deb ya de lo si de gi ya de ne so de gi daunde lo dish min dogne le ne wogi de do so kãd kag g a kar kam di ya do neg majig neg majelle tɩ b kara sika neg n dig adam g evel yẽ ba tɩ shetan le shetan le tɩ dog majel yẽng ji ala bõe bõe ne je la yiga ala wẽndaade le yẽng ji de bõe bõe shetan oo tog ala wẽnda adam g ev dan kemeg geneg be ba are n ji de dene bõe bõe li kara tome n daoog ne le nda liine le je goso dɔ urudo daje le igala unda de setan ande me ligue ar liile au pergro evge mba koy sata to bai e wala ev pana se ala pa togro ya se ya usaje kande kagje le igar men dogu ne le yawa. ev la setan ge pana kande kagje le ig to men dogu ne le ja so de ya ne kande kag karage ardana ga karkam do ja do neg majig neg majalle ja sol a akor jeg jisel na akoije lin jigin bakar denele da e wala pana sin ya koije gudu e pana ala girgau logo a soje kan kagne lenda atel toje ta na shay li patangom yani ev otalia ne o me do bo mo me do ala gal ye wo da kaglida kakeme regem ye ti so ya ngabe je kara t'a lori logde ti kandi kagnele du mbanda kam de inja de gir neg maj neg to de ba kon do rode mbata kudu de dumba tobai de dan ja rode to den gir togo dalta taala genda bulunda de gang de to de kara kara kyar ya no ala gal to kara kara kya kayale ala alagal bata ala woni jilai ala yinga adam ge evda dijide tapana se je soje kanda kagumog si doglewa adam ila kenege pana ev bam kanda kagle da ya. ev ila kenege pana liba rumda mamusa kanda kagle ya ala gar togo to ya. ala ndigi adam ge ev nda pana ndokara na kulaga do mbakare de rede do lile na ala wula eve pana i alta tamgele ndo kujingon la ida kinga meko ala wula adam pana tugu i alta tamgele nda donangne le ndol waja a kinjaga kande ni jinyal donangle a kinjaga kunje gngarje kari adam rakola inja tidingo ni ang burba inga nene so chabi ala wula adam pana dole ndujinang ba ne nyade nda alta tanigi nda a tel ndujig na ngile go ala tuba adam ge ev ila de ogu ndonele kayale tuji kom na dele de gala ba shine nda adam ge ev daskum kau ala gel ge go da doito togo be ba kum do ge yu ge bo ni je ne dande ne donangne ala pata ge togro yar adam ge ev shetan da un liba gumba kula de ne tango mbata Adam ge Eve dusa kandi ka gala og de dogle. Ndo karanda de dwe. Se totogo be mbata le shibogo ne toa elwa. Jen jo ilay mbata jen jel tata ala gito. Jen lay ya ntotogo Adam ge Eve to. Se tana og tangom lage kirikiri ya bay. To bay jen jurumbi shi jo ne talia togo Eve urumbiya wo ne talia liya to. Setan digmbakar urumbi bi one talia ala ge ila kujido tagla ala lele. shetan daji bai bai to bai yin digi karshi to bole sen u jimbi shi waje ne da sen a garje dauga alawa dogole gan baka si tel riyal da ka si junda ji tangongule shetan lengan Baba mi lai gele to majiya to majiya ne yoche dai jinga na dom ge su bu to ma ji a to ma ji a ne me ko e se ne yu je zo a nai sam ma nai sam ge no mor a dong go de we yo to ma ji to ma ji a ma no ma na ge ne to ma ji to ma ji Rado bilam gadole kai kai tori to ma diya to ma diya ne kar ne ke le nam ne le a karam ti man to da she to ga ye wo me se me kullum ba ta ne go je ka jin wo yo wo yo to ma di to ma diya ta karan da kara be ma kor so na dum wo yo wo yo to ma je wo yo wo yo to ma kuri wa ma ko bi. ji ka jim tam ron tu ba gu la wayo wayo tu ma ji tu ma ji ma ga ma ga tu ba ma ma ki la ka la ra wa la pa na na gu ne ya ku tu bo ba ma ti le la lu bi nu wayo wayo tu ma ji tu ma ji kakom jigi dingam gi dene man jigi kor soro ta dogun ome do ala ge kasi weji ala tuba adan gi ev men do la ila de ge ge da de duji ngan jigi dingam jo ngan de dingam ge jo ne le ride le kain ga abel abel nda ra ne gore gorebe surno ala ge ne kain nda ra ne jigi majel ndo karanda me kain chapu are tolngo kya abel adan gi ev da dinga ngan jigi rang ya tobi kor dewjele yĩ kiri kede-kede donangni den tel to dewjegin jeme yerje den rana majella den ya tel donade rana majellem ala kara den digira sha majellem do. ala o togo takinjile dewjele majelgin do kara kara lay me ala lelel mbata negi dewje rale to yi mun wun japana dewgu mu da donangni le maagi tuje Eba ba tondu kun la ala yao cingamongo mbara neya dew kara arme ala lele dew nele riale nuwe nuwe nele tunjeme karaba sur in wom nandi gala en to bërgi dew jege dismin dog liale ala pata nuwe ala wula nuwe pana nakar dew je lay dis donang le doyi mbata ta donang nele gne rama jel jili de pel pel ma tuji degi ne kunda je lay donang ne maka ndi gi boya er, ba tuji ne ne jege daw kamba donang ne maka ji maka ji denele makaji je makaji denele je da maji karira kai ka gubo gumba ta layi gunje me kai jele a karne kulje gelle gelle jo jo dan da sai me kai ka dinere e ba to taga ala wala nui nui o me do tagile ala to bai ila ji jagto in e rane je lai ga ala de je gumba karira le nui ra kai ka gubo nui odo denelia ngale ngane ki dingam deni jile ngane ki dingam au se de mi kri kagdu ar daje ge gilde gilde jo jo dande sha mi mande karato bura karato nwe ge nje mi kri jile adande le ni ala ja wudu ta kri kagle ge ja ndiger nga ndiger le ar to tanaga ye ge ger kedel ro so le ndiyor ya kedel man le yi domare kirkirin da ar krikag ne le nun doman gita den gi dom me de do tagle ala le den di man ala arinje me yerje lai ne le dudu gudru mbata den ba de komede do tagle ge ye pale donang ne lai le man ta yingi mingi mbal gin gal nya ya kara man ta do de ne je lai gi daw kamba donang ne daje gi duje lai do en nue je me kije ya daje gi disi sha me krikag de le daji bata de la ku ji ala ga to bai ndo rosole asnda ndile no ye ginje me la dishi me kai kagdu dinga ne so de me kai kagdu bata de dawgu ne so je gingam me kai kagdu ne manjele te lamlam go ne ginje komgu mi da kai kagne la na do mbalgu go lebu kara dog da do nan ne le tudu kurum kurum ye ginje me kijila ga daje ridishi me kai ka dele te me kai kag nele gogo daga mbata daji to bai noye ra ala oyo ala ajide mbata don mi di jaglum tila ku ji jaglum to ta tajinele to tag togro ya mbata desa asilubji bulanyanga ala leter ya budeli ne ku kara ya sarbo ne me mal mbata me yerle duji to nan le ala me tolomal be ya kara yunda di dan kamigiya ya karu bon nera dẽeg jela ku ji jaagl don me di jagal g do ta jagal le de tade posro ya. ala pana ne ni ji kaya bõe ya karu bon nera kaya le was caaga se namba donang ne a karu me tolom do bon nera kaya ga a de ta to le wa tojo bula donang ne ji pana da bu do kaya le de g go nera de g maci tojo ji to da don mus ne kulje nan. ne mus do karaba ya koga do ji kaya le tuga la nuwe ru kajile bugune kara yarshi ru kajile ya tuje karakara lai da kallo sari agle ala ndo koile de logo sen ade no ala agle se araje tugu banba mbakinga ne kajibe yo bole sen urjin bishi woje ne tanele nda kosje do shi ru kajigle ne ga ala wa dogole gamba kar de ga don mi di jaglum gijira ku jaglum noe wei ne da dawnangni da dauga kayara de kamdege kede kede ala wun god nduli arde mba toji de se dowara togo banbaga mba kilane da do wa. ko ji gudun ndu alale mayam to alale karaba iya ko do ala jigaran kuri do magi jori iya tol kage se mbal mba kos kaji nang kwa mu ingel akunu riya la kasnelo putpudul har mu wele te do ndo kwaro gne le ndo gu tugu kamenele le tu ndo kwala mu yi te de kag bobi ge koy iya tol de wol iya ndal mod kayael iya bogel iya gang ta kun ta tamari ge ne ge to ka maria dongo dongole ara kam kay do te sen ila ji ku ji do god ndu je gne le ya ta do do gi ila ku ji do god ndia gle le wole yal ta ta nje ka do yi ginda ma ji ge gau tugu ya gang ta do yi mari kalta lay ne le ogu ne el bil wele yin ji um togo ya kalta ta nje ka doigi lal gang ta doigi e da maji kari inji um togo be togo ala gang ta doigi e lel ala gang ta do dengi jela ko ji jagal togo yin e wasu de riagaro gunan me kon la ala le togo mbata um le denji ne le ya ala ndigin ba kar ya do do jigal in wunda dene jingam gin radele tan kamigya ala goluru kaje ar do gin kar sariya gungun ya an um do gul era to go be ba wala ne gin kaji doji donang ne sai sai garijin jinji kaji ji ne lewa te kaji ji ne le real jesus christ jesus christ ne le ba ala wundia gin kare re gin ba rede shinga mongule shetan jesus Christ ya karaba toro kaji gimba da ne ro sari ala ala gan. jesus Christ ya karaba tun je cinga mun ba kaji shine da sari agla ala. Do kara kara sumba kuga do shi do kaya gejera leel. Ni Jésus Christ ya karaba ra mbata yera kaya kara kara Ba Bashin da kwaru soro ne ga Jésus raba de ni donan ne ba kaji shine. Asile bula da kara shi donan ne riyalin mari. e tongo mandigi geri nga wulbi ya ta dewgu bare joseph bad bagum baka de dishi nandi bu inda ngondi kulala ala kara de patar mari e wala pana ala mburi mbuna dene jigilai dila ala dab da iginda ya ku jingon gidinga mari wala pana mam tongon je kishilum bailum majikare tagi ipale to togu beya mari aria lele dokem gi ya udilenda are pana mam pidi mbai don baijilum ngonje kulala ala kara rero njemor lia joseph ge ruguro nindi e par joseph pana baji kari bel gamba tamari ge dene leel bata kemge tale to singamong lindilmenda akuji ngon ge dingam ya kunda reali jesu e ba tunje kaji doje dokaya glede e ba ge tagin ngonje kulala ala pale ba ba duji ngon ne lebi. joseph ge mari daw be ge bethlehem da je ta lo pulpul me begine le lo to asidil de to me kile ne kulje lo ga de to me kile ne kulje ne la mari ujingon ga dingam kane ga real jesu me ga ne ya je ne kulje ga na je da do ne kulje le de min do ga ne ya kora le ala ga dara te do de ge waida wala de pana ta ga majibam ne re bo ga ne le dujin je kajisi kinga je ga ne kulje da du ne kane ga kurajile ala bulaya pidi ala pana ronduba to kan ala dara nangni ala toji doje menu jilia to bai nganji kulajile ala nele tel daw dara gogo jeni kulje nele daw bethlehem da dinga joseph marie gungon nele logo de dembanda de patali adar doju bulawo logo de dongo nele mbanda de patare dar doju bulado to bai telge ta pidi ala go kosgaje ala ta dege da ne ga dolum ga dogun bidelum ga kamdelum to ngole rata to bai ne ga tar ya fulful era ka ya kara kara yel logo jesu ra lebu romu dan banda ngonje ndo ne kara pata wajini do jesu dogu kam kacin wunje ro gegle bane legin ya je do ndila la re dub diaga legin ya do ndu do bar tarawel pana yene le togum gonum ge ged ged ge mamunda dan kam ge le ne ba je un kudun do do je go ji do ala ge togrol singa mongle ala ne chanda re aji do je do chiraro kongle delama to bandil ji ge me de gelem to je ra ne mori je bula e to ide adigger to ge tongona ala ya te ba ta ban gona ala le rene donang ne wa re donane ne ba kor si ji singa mong de le shetan ji jil ji gi yer lai shetan la ogi singa mong kara kara do jeju gel mbata jeju la ku ji jagel mbata jeju le rane kaya kara kara el nda jeju le askem kel to ne kinja musu mbata kaya le sia ya kara ba to je singa mong a kaji si kor si ji sari ala alale wale sai ya koje talam ga kirkiri da to sai se banwa ala wulanin gonelewa Oje kankanta totalin Jesu Kristo ganyen dara togin kanshi si jasiya dausiya loka albade tole karuwa yewe baka kashi dene denji yalla dila dila yoshe

je me fais à la cible. J'avoue que ma baïdati la messe en dakin. Jésus, Jésus, baïle, j'allais, j'ai ton yéga d'ici. Négara, cara, a tibim botia, Jésus, Jésus, oui, t'es boyoga, c'est dans j'ai corps. genasi tane tane tayo jewa magatobala la panda jemesi kakado bai kajire jesu a jesu doro kaji andile to mesi

ma soro negi jesu raba ajine dewlem miengare usulem sen do kaya jigilem ndo karabe jesu ndone me kai ndone gi cingamo rokon grara gi de de riadi kara yin ajiya dewje bulare gi ko talia dewje gi tonje kwala me degi je kara de do talia lum gi je kon bi je kara lum to dewje bula nya don lo mbode alo kandi ki gudu dewje so dun dewge debri awi wo me twagli arisha den sangro mba kunda nang no jesu gine dinga lol den ra kan bolelo do kig nda dun dewge debri awi wo gichirali ana dudula ro jesu jesu o me kunle de da pana ngonum kala le wordo yi je kwa ala me degi je pana dewnele au kogo ala go kogo sai na ba kwaru takaya dodowa sai ala ya kara ba alwa gondire in gir takajile de da in tel de jide pana sai ya gira ba to majin ba pakari dogu debur ya wi wone lewa sai kayalai or doyi ba maji sai ita an ja ba maji wa dogu ya wi wone le ta un a au kriya ala arishinga mongu jesu mbakare aji dewjelem mbakare me usu lemsen do kayagile dewjelem to tor ta nele to tagi togro ya togun jero ko nele jen kara jawgu ne jiga kadir su ci ya to loguna je roshi to shi jawndo kinga lafiya e jen lai ya jera kaya josne ala ro jen lai ya jawndo jesu gumba karar me usulem sen do shi da ugu dubur ya wi wo nele rane ga majiba gumba kinga ne kajel ye ga kura mare jile don me de do jesu gu togo ala se eba to nege yera i gemale asi jombishi do jejigu yeba akarme usulem sen do kayara sigile to me kusulem sen le dowa ndogu togu ndogu du kirje masarje wulje bel jeju arme usulem sen do sigu logu je jombishi diagu ye e nege wa me silam ye e nege je ndigilam to bole ja komi si diagu toboronda ye gare gawya to bole jagi kila kuji jagi karani girgaw ya to bole je jomi si jagi togro ya ya karme usulem sen do sigi bata ala bodujele are singamong nele jesu kristi ya karaba ten oje se jesu ra togo banba arme usunelem sen do dogu dobir ya wi wo nele wa togo yele jen kara kara laile jawg rokon rosigi rokon nele riale kaya du sigi kaya ne le si nan ne jeji ya karaba ba karme usulemsen do sigi do kaya ne le wele dar me de usulemsen do sigi nda ja koi dan kaya glisi ja ka logo ja ko ne me kon kne ne ko ka do ji kaya le to yo ne ne nu jila ala le to kam gno to ka jigi ja ne dan rolel gi jeji a kari ka le ba shine logo yi omu yi jaglum go wando roi do kaya gle ilim to nga kom je uljim bi sim ba ko je ne talum ma gu tagi togro ba kulashi ma kor sor tale jeju ge ndo karabe to ban dil ji ge yer me jeju kila singa mong le agra ga gro de me ndo ge jeju ne ge kame we le dil ji ge yer dau kane ge togo me ndo le shi je ge bo ne be ya to jeju ge je kwa kila je dishi me to ge de sir me man ge lo ge jeju ndalo me togu tenda dogu dilji gi yer to meglere do ne le ki che to dobarg do je bel gba ka pergriag do karakaras kum chal lege kulangawla jila da ngawlar goleglum ge chag ge ngawlar lum to e chi kulangawlar je ne lelum do karakaras kam kwa cha na galum ta ta de to mbuna dobar jig ta ta de to mbuna dobar jiglum bona mbaljegelum da mbalje neli dusne rode dar rode tedo do jesu o yanda do le o me do jesu gu to bai oskaje na no jesu gu wa me logo jesu ndigi mba to ban diljigi yernele me dogu nele dilgi yerge to me dogu nele ila bodjana wel pana te ni ba tombona yi ga wa jesu ingona la ga tarle mamra ndoro yi riyala majikari wula kam dole jeje dejindin lele pana li ginawa e, ila kene ke pana lim to lesion bata je bulaya jeje gula pana undalo lo me dogo te indirgi yer dil jige yer nele dunda lo da da duru me berje to bay kos je nele dai ngod kalang da dom man da ndi man to bay dogo dil yer dis me dundalo nele dunda da jan kaliba da wani le wala ya ga ayin gwada a logo jeji chime to go kenegle to da wani le da jeji gumba kunu roge ne jeji da je gumba tel be a agogo gumba pata ne je ge jeji ra gumba tale anele kaldujo dawne le tela o be nda pata ne je lai jeji ra shale aldujo dawje lai de wa de fai fai. moru suruta negi jeju raba orne ndiljigi yarme dewnele bele chinele dewjigi togo bele bula nyato setan le togo ligi mese miya gi bode miya gi ndigi mbara i majel jeju re ne mba tuji ne rajili setan le ndiljigi yer talo pulpule akara jeju le gbelde karakara bele bata jeju le tonje chingamongu bo re mba korsi ji chingamongu le setan dilji gi yelle gir jesu gaw nda de nde pirpir nyang de gir tugu jesu a gang ta do dig majika unda rowli shetan bad garam majika o shetan rowlum o sinje kuma je rowluma ta jig daw tar tar kara o su rowlum maji de jesu kare reela sai jesu dum do shetan go kular ya jilai jesu ogu singa mong bakori ji singa mong dile shetan ya teli gi ngone gi dene ese ngone a dingon akubai kenye lem ya kori ji shinga mongi le shetan lem to ga kom je gi dene gi dingam se je juara to gu ba ba korshi do dan kaya gi lisi ba tel shi ngane gi dene gi dingam lewa pe waje ta si kambali jesu donang ne ne bashin da ma patago wajdo ko ilanga lokushe ju na je kwa kila ji do ne da ye patago go ji do ila ne ya pana do kara ka no ala am singa mo go mba ka ma ya munu ro mar lokushe ne do ne bele ila mber tala ala ya ji do jelem ya me usulem sen do kaya le do jelema ye to bandil ji ge arme me do jelem to ye to ji de ade do to go ye tungona ala ya do je bola dun ro go je do tale alam to de je kwa ala me ge chinele rakum kẽ do zeezi gom bata eh, ga ala yila jag kam dewjege da de dunda ro de dewjege maji ne me de kenda de to nje me yerje de je ne da to nje nin digjelem to nje ne je majel na jelem to dewjege nje kwa ala me de je ne le dom tale de na de gamba tol jesu ne je ne le to ne je laig ala nja wa dogole gamba kaji ne ra ka ya le degi je kwa ala me degi je nele den dogo do karambuna degi mbakare ngun do jesu den dola dinga me kos do je gamba ka deji yo jesu logo dag gang ta jag da dogo nje gang ta nele riale pilat enele pana mamo ta negi sen ila je ne ta jagle karakaral jesu le dawsha do mbalge de bere do kag desuge gayem doji jole berde do kag desu jege jo mbaregto inge karatu doji kwalegi inge karatu doji gelegi to ni jine le desigu ndoya lugu kara dang donda lundulu usu donangene asu kar munda lu kar kamatag jesu ila bunja nang welno ni jile ile mrantol bemba jesu we ni donang ye bugu jengem ta dobar ne le pana togoro ya dew ne le tungunala ya se banba ngunala le ya tubu ya koyo do kara-kara karakaras kum tolegu gumi ndigliael ne ya ndigimba koi da ala ya ba ndigi kare wei togubi ala ya ba wore gimba mbakare tel to ne kinja mus mbatale do jele jesu nda ila kuji do bobe ala ge sar ni do kak desu yo wei yugo kedrelum ge dum to duje bula koge ye wei ne de jila me bolege soyi mbuna mbaljige nije ne mi bwa dobar ge togu doje na ikini ge bel nin dogun je komgu monda wuri go koyale dene je na je re mba teru bu jag logu de te leginda do togu ta dobar le to taginda de pana dore daw shamba logu de daw mba nda de do kurala ala de dobar gule nda logu de te legin ne le mba nda de bul bata do kuragi darale ne kuragi darale wala de pana bulje jeju ga usanga ji me dobar gane le chilo gane gil e chilo gane gel ye wanda lo temba anda njokola la la le tele gogo ge gogo deni je ne le do jeju kamba ar deni je gran kara do jeju kamba ya to shinga mangu lu yu as kam kwa gangal mbata jeju ngona la le rakaya kara kara jeju christ ngona la le dum doyo ye redi shinga mangu le kayalum redi shinga mangu le shetan lumto jeji uga dokayali sigi koilya mba kari jenda dunda shidom shita en ra togu bege gomenu jilya gmba talisi en girgau togu jenle jaskamrane kara kara mba kugane dokayali shi jenle ne ra shi jigi majila askam kashi jugane kam roshin tail jeji le sagmuse donangne gmba talisi in yaba togu ne kuga dokayali shi ni kinja musu jigi rangle togu ne elnga ala kwa sigir yaga logo sen unje misi are jeluma sen omje misi jaglum to to tale sigin bakar wa jeni garaje ban wa yi to majewa to majewa a me kai to ban me kai to lafiya gandi ka dishi wa. to maje ya mo to go jen kara dishi majela mi abi ya kula jele si onja ban ah onja majia bi ya. ah shekara jau jau klasi ma shebi nda ba shine nda motogo lo nunga yale ma lo nunga la kasindo ngai lo nunga ya nda lebe ya kara eh to ni gala la shi ta tata ya bibo ni gran gudu be ya to ni gala ya wa si uh, da shi da na giya to nuga si be ya da to kariba be ya do gran da gudu bi be ya eh agotu ta shi like shi shen pale to to elem to ma elem ta tomashinya ambata pata sikambale jezule oyo togo ne jegi jag patare ka do jigrang doya te ne jigrang ge sen digje mba koje tare to tokne gen buyo go kweilalem go te sete donje ko kila je gogoro go bana go te lo le anda yin nje kwa kila je go gro so nda yin wa donje kwa kila je nandu nda yin de gen ba ka de dau pataliya dar do rang do doje lai donangni da don do ko tala je jugu tungu na la lum je kaji doje le lum to gine ge beba mamula ni shi ne jine le doje lai doje roje tapana se jesu le sirawa logi jesu patarin je kwa kila jimbanda en sariya udara doje bola de kamba logi dande ga udara bashini da yi chigi bobe ala dara rom lelem togin yen auge nya elne nya tel bi. lugu jeju ne je kwa kila je dona ne bai da yin wulade pana na kau ni ndo kara na tel de bi ndo re le ale are gron dan rondo wa go bo rondo wa le ala do je laida ke le kumde somo mo do je laida kula do de na ni ang to me begle ala darale melom grolel ba to kene ne me kon kara kara godulum bul godulum to yenele to majian yenele to majian bata denk dun dokol jesu deg dun dogol jesu ele se atu ban batali dewa deg dun dogol ele tet kare ele atu kudrin ya batali de ala kostero e de dan perge tu sarsar genu te lu ban ba tobul bewa me ala to sen big big do dig bata kawda kaw dan perle en dig doje lai do nang ne le e wanda shi dan kemege ba e wala ngone karabare re do nang ne ba koyi ba kayalisi rwala ala ba ko gone gi yĩnga ne me kõose weelel yẽ go begum ba kab nana kara tel pargr yagto kãndba ala gũunda sile n dik siwa n dog dɔtar gem ger ala gẽn zekundam le zeme kai. zelem dũn wẽndeel bey dãn ne zene le motu ma zãam ba ro go zezge ba shine gi je pata ne je gin maji waji do jesu ne le maji kari wala mse tadiba yin ji do jesu glo jesu to nje kajim gamba no ba chelem mamria wuyo logunye barin bakar munro gege miago ne ramchigi lo nda am ranegi mei banjik ne nda am sang ro mba ranegi mei banjik lugna je to kedre mba ranegi mei banjik le togoro mbata ranegi me jesu banjik mra wa mbata negi mama ndik ne mra uyo mbata negi me jesu ndik to ye ornom geta le ala lugum ta Jesu gemum ne je kedre nele atuya ne lugum bari Jesu nda ala samba bakar ne je kedre nele aguta mandoro kar kogra dan ne kedre je nele mbata Jesu nja ba a kam singam ge kemkarilya mbad dumne do ne ne je nele te enjije ban dɔ deng dun dogole Jesu le elwa mamorom surul mbata dojo bola rogo tari reg reg ba dun bata rogo tari reg reg nele awulo tujig dow nele dojo jebre baba dun bata mbata dow nele awulo kajig tagi pale to tograya deng to gonje kundogol jesu jelem gonje tetkage jele to denje tame kris jeg tograya dojelem ba kun rogo go jesu gile akomdi misi diag to goye to ngonala ya akom je mesi diagi togo yen wei gba ta kayale akom je mesi diagi togo yen wunda lo yote yen shi kamba ta le shi bogni waje magi je mesi ge lema osu je ke shi nang no de ge to om je mesi do ala ge karaba le gud nda je jo ala shi do doguya sai an jaji dan kaya glem ge kun do je ju glem bel bole sen de jala nda karme usulem sen do ya a paji sha ta togo sai paji ta ga kura mashin da ala ko ndushiya raji ta mai chag to togo be ei ala mam tun je kaya mamo mam do jesu yingi inga ne me kon batala ar mai usulem se dom gumba ne gi jesu ra gumba talam man digi kundo goigilum kila ji doigi to mbata yi to ala lum mam digi kali to bomje man digi mbakari telum gungoni ga karambuna ngani jigilai amen ala kariro igichi me gunwo me do jeju ya ka ndile rabe me sigi mbala sisi mole se unje me se adi jeju da maji ka uje nduala lum ilaji kuji diaglum to araji ta ala gan do karakara lai ula je ne je lai wa me sile da ya toy si rewlia maji ka si inga je na ganga konsi je gi dene gi dingam gi do jeju gi kuramar dele to ndil me nda ka si singa mo mbara ne gi gorebe suru dole ala jini le togun ba si ma jingina sar belel belende a togune karshel nga dewjelum kura marum je ge dewje ge ran. jom mishi nande gmba kun dogol jeju ne kai tutugu bano bole indi gmba gari jeju majinda ba shine to talai ba ka yauro pastor ge ese ro evangelist gmba kula ese ronje tame kristi gi igere machi Jesu bari ligande gata akalo paradise Jesu bari ligande tar akalo gege yenge adoge pana ala godu akwai gole jigewa na ga zaganin buwar na rabe talewa tale ala to majiya te na ma largale lage ne garange to